أبو جديد tambaya ta farko cikin assalamu alaikum malam ina son a yi bayani a kan karatu suratun fatiha cikin sallah saboda na zo na malami ya ce duk wanda ya karanta fatiha ba tare da basmala ba to ya rage ta ya rage ta bai kawo cikakkiya saboda fatiha tana cikin su shi da alƙur'ani akwai wayoyi mabambanta akwai waye da nuna aya ce a fatiha kamar wayar wasu sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yana aya ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin aya ɗaya amma wanda yake karatu da hafu alhamdulillahi rabbil alamin ke farko to ko dai ba ko ne sallallahu alaihi wasallam sallah ya ce ana yana yin basmala ya ka wanda ya yi sallah da yi bismillah ba ya gan shi ya rabu amma sallah shi ya yi wallahu a'lam wanda ta ce assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da kuma masu amfani na da ba Allah ne ne babbar cin mutu da malamai sun yi tsakani game da wannan amma magana mafi shahara shi ne an ce wanda Allah ya tsoro shi kira zuwa ga annabi kuma wanda Allah ya tsora mashi hukunci ya aiki shi kare amma malamin zaure ne da malamin ne wa shi malamin zaure yana da shi ta yi shi da yawa mai wa sun kuma zai fita yawo kauye da tsako da kudu wannan arun zuwa ne ba wannan nufin aƙida da akwai da mai yana da shi amma da karfi da kowa ba tsoraye da ƙarfin da ba wani kuma ke kira da annabawa manzanni kuma su ne masu yin dawa a shiga wannan ba wannan da ce assalamu alaikum Allah ya saka mana da sai malamin shi ne ya rubuta saki sai ya ajiye a cikin durowa bai zai yi matasa ya ce su kayan da shi dole a cikin da su malamin da ya rubuta shi وكذلك جبل الجمعة في مريد هذا قريب أقول لك wannan tattara ta halittar lai Allah ta kama da aljanna. wanda ta gajiya, kun san mamayinta? Matsayin da tunanin a rasu. maza na da da za su suna da su a amma tun da ba an bada ba ya su ya da zai da kuma ba zan su da idan ba na yi wasu turu rawa da nan ne kan zai na zuwa karatu kisha ta da kisha kan rubuta ta gaba ne ba. Gaba ta ne na yi Hai, na gaba ni ba, Allah ba, Allah ba. Wasu ne? Allah ba. Wasu ne? Wasu wannan su ce ma da mahaifiyar su ci ba ta da lafiya ba ta da yin azumi da kimanin tamanin a duniya shekara takwas ne ba ta iya yi, amma shekarun bayan kimanin shekara biyar ba su da halin da za a iya ciyarwa a yayin da ba ta azumi ba amma bana Allah ya ce maka suna yi to eh hukuncin ciyarwa baya ta ba na ya ba ya yi mana yin marulatsun ba ku da shi Allah ya ya ce amma yanzu kuna da idan kuma kuka ko zarta a matsayin na mana sun kyauta amma an ba ku yi mu ba ba ma shi na bari ne ta da aka yawanci kowa ne akwai kawai da aka kawai da ki daure daji ba ka yi a kara gidan kowa a wani ba gidan da bai da a wani ma yi haɗewa wata suke bayyana na taɓa da yawa duk yadda da su samun gida da fenti da soda da fulawa da kuri da wanda wanda ku da ruwa tsakan tsakan kula da ke da tokula don masu gaba da shebur kuna gani ma da turaren wuta da turaren kanshi akwai shadda kuma wannan wallahi shadda gidan kowa ko da gidan kowa ko kawo gidan kowa wani ne amma aka rike shi za a ji wani ina ka rufe shi ba ba haka da shi gida amma idan ko ka ko ka amma da da kuma akwai da wanda ya da shi ba ya da da ba ki ba ki ki da yan uwanki ba za ki zumunci da yan uwa na'am ba wannan cikin assalamu alaikum tabbatar na kana lafiya malam dan Allah idan babu damuwa a zuwa da kai jiya yake so a sake ne da shawa wato shi kan ke da sake ke to ni da nake nan a cikin wannan da da haka ba zan guda da addu'a na ya sauri da yawa da haka ba zan yi kuma wanda suke da ke kotun su mun faɗa addu'a a kan rana ko kuma ki nemi karatu duka suna haɗuwa tambayoyin nan na wannan yi wani kuma da zama Allah a tsaya ta da addu'a ya wasu tsaya ya yi magana kuma na ya yi don Allah a tsaya ta da yaro ba rashin yin magana ba ne dalila ce tsira shi maraya hakan da ya da Allah ya raba ya ya ya ya ana shi wani abu zai ba shi wani abu to ki ya kuni ki jaji mai da hankali ina mashi addu'a ina kai shi gurin malamai ina kai shi masallaci yanzu da su zai muna sallah a kan hukumar sai na gurin yawon yana gefe na mai in an san jira tsakanin shi da wani yaro akwai babban mutum in za a je sujada ana dukawa sai eh, eh, kuma ya sujada eh, sai kuma da an yi allaba sai sai ya dawo zuwa ya musulmi kuma ya yi zafi ba ka da za ka ce ana mishi zuwa ana mishi zuwa ana zuwa nan masallaci ne nan wurin sallaci ba shi da kyau mun Allah ya ji ba Allah shirya Allah shirya wannan kuma ta ce assalamu alaikum Allah shi fara mana lafiya don Allah malami kama a tura kai nema da yan uwan da suka haɗa ni suka tattare Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya sa ya zama kafara na tattare mana rayuwar mu da lafiyar mu sannan tana neman a tura da ya'yanta Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya أخلاق الزمان لا يأس لا يأس لا يأس ملك ولا حي ولا إكرام لماذا ملك يعني ضرب الذي يأس ولا يضرب جاء نعم لماذا لا يتعلم علم بدينه يتبدع الحكاية الجنة الراجل الجمهور والشافعية هي توكيد yana wa muke yin zaɓe muke yi yana zo sai wani da wani amma ina ne tabbatar muku su wata ba su da gaske in je za su yi haƙuri da ita a kuma zaɓe wannan ina muke kuka ba mutu haka kuma muke kuka ba haka kuma haƙuri da haƙuri da ba da wajen to amma dai muna da su an wanda malamin Allah suna dai ban addu'a ne dan tare da cewa zuwa kasar Ghana domin siyo mota amma aka kama aka fi suka zo ta ya shanya kuma an kama su suna gidan yari ne kuma Allah a san shi addu'a Allah ta'ala ya ba su cuta ya mutane sun ɗauka ƙasashen duniya irin duk ba wanda ba yi da a Tijjani ba ba suna da ƙarfin da nan abu da Allah da ya ba ba da yara a wata ƙasa mutum ba shi a ƙasa kuma ya ya kuma kun ga dai gidan yaro da rinna ko ban kula ne ko na rinna da Allah idan gidan yana kakan da gidan yaro aka da su ba a ce gidan kakan da gidan ku gidan kakan da gidan yaro duk da gidan yaro ba a kakan da shi da kowa ba inda za ka ga gidan ko shi kan ne ke waye shi wallahi ko a ko ban gidan mu gidan yaro da ba da na wata ba mai ba Allah ya ba shi نعم ومن كذا ولم على ذلك المراد من لا وكل شيء يعني الله تعالى يغفر له بفضله الى مسلمين ومن كما تشكي الاشقر على الافيه للطورين دعنا الايديا أيضا مرة جايبة أبانا عقوة لما معنا دليل يركما gani da mijina da yarona da ‘yan uwana a duka tsara Dari biyar da wani dari da kanta ɗaya wajensa biyu yaronsa uku da uwansa hudu dari da ashirin da biyar da ke da uwansa kowace kasuwa ina ba ɗan uwansa na da yawa to Allah ya taɓa Allah ya taɓa Allah ya damar damar da sarki ma sai Allah ya kuma albarka na wannan kuma take mana da dubu ne na daga amaryar alhaji da tibi ta ce a sa mai jininta alhaji na tibi da ita da ‘ya'yanta ta yi musu da ita da ‘ya'yanta ta yi da Allah ya kai shi. Alhaji na tibi Allah ya gafarta, da tibi da arziki irin albarka, da tibi da jama'a zoye da kowa, mun sa alhaji na tibi kwan sani, ni a tsara da tawa wannan, ni a tsara da tawa, shi yasa kuke da rayuwa take shan wahala. ولا يتعلم بالتي الله يجعفر كامش الله يأتي لمش الله يتعلم إلى الجنة الشيء اللي يقول بعد الله هو الذي يأتي يا بعد الذي يأتي كان هو مشاعر هو مطيب كراش لماذا هي رسول الله وهو عين يرضى أم يرضى ما هو عين شنو فهذا هو ماذا ماذا تريد أن تقول؟ وهذا يا أبو Ba abin da ya kuɗe na dan iyayen sa waka ji wannan ne. Allah ta bani da su na wannan suke na Allah ba da gurma a yi ma ƴaƴan addu'a da kuma iyaye na Allah shirya Allah ya kai sai ki da mu da kan ajiyar Ya yayin kuma Allah ya yi albarka Allah ya sa ƴaƴan ki yi yin bari amin na wannan kuma ta ci da wata shi Yana dubu da mamana da babana don Allah malam a yau ba za su zuwa mai ya bashi lafiya. Babanki Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa duniya da maka fara, mahaifiyarki Allah ya sa wani da lafiya, in sarrafa Allah ya yi rage masu kuma Allah ya yi barka da shirya da dai. Wanda ta ke sauran Allah ya kara malam lafiya, da wakafin nan a sa a girin ma'asasa da mahaifiyar mijina da mahaifi don Allah malam. Ma'ana ma'ana mahaifiyar mahimmanka da kowa mahaifi wata rayuwa da kuma wanda daɗi wata rayuwa da kuma ya nuna sun jattawa sun rike da tsarin Kita kuma kamu da wannan mulki ya da ba Allah ma da da ake a ba tuwa kuma duk da Allah ya kuma za alaikum Allah lafiya da kwana da Allah madaukin sarki ya tsallake mahaifinki a kan tsirari na mawasiya. Amin. Da aka mashi a zan. Amin. Da mahaifinka a duka zuwa mai zan da ake yi ko shirya mutum. Allah ya ba mu ne ke lafiya sai mun dole shi Allah ya ba mu ma da za a Qur'ani ma aiki da Qur'ani wannan ita ma bayan sallama ta kuma da lafiya ko shi na a duk da sawa a masallaci da masallatan da shi da masu to Allah ya saka mu da kai Allah ya haska da ya sanya ya ya kanshi sha kanshi sha ko abin da Allah ya sa ya rubuta kanshi

ita kuma da suke mara ita da naira dubu ɗaya don Allah a bayan ƙarshe a zuwa bayan Allah ya sa iya koyi shari Allah ya sa duk da duk ɗaya kuma ya kuma yaro Allah ya shirya shi Allah ya shirya shi Allah ya shirya shi muna roƙonka ya Allah rayuwar da zuciyar su ya zama ana mishi a jami. Allah ka sa wannan yaro da zama limani a unguwar ko a bari. Allah ya Na, ta ce ma Allah ma na ake wani jiki biyu ko da na kasuwanci da ka bar da Allah a nan idan mutum yana fama da matsala a jami'u da shi da zanzanu da yau da fatan a ƙungiyar da ni rabbi a ƙungiyar da ni hama za su shayafi ba a ƙungiyar da rabbi a yi haɗu idan kina da asirin in kina wani abu da za su zanyi da insha Allah in ba ki da su Allah ya yi tsibirai su ba rabbi a ƙungiyar ni na hama za su shayafi ba a ƙungiyar da rabbi an yi haɗu Allah ka ba ku da su. wannan ita kuma ta ma bayan sallama da addu'a ta ce malam da naira dubu uku nan a ta cikin kudin abin Allah ya biya muku Allah ya biya muku bukatun suna kai Allah ya biya muku bukatun suna kai wasu da ta ce da kayan abinci nan shi kuma a sa na sadaka da iyayenta da ƴan uwanta da makwabta duka da duka da abubuwa kuma duka Allah ya sannan dukiyar su Allah ya haɗa ku a cikin ladan ɗaya wanda ya samu damar ce da ya azumi ya yi duk wanda ya samu ce da ya azumi ya yi wani za a ga shi ba ku karatun zai haɗa hadda na babban da ku yi kokari ku ce da masu azumi musamman yana abin da za ku bayani wanda yake da ko zai ya aiko da ko wanda yake da kunu ya aiko da kunu wanda yake da ruwa ya aiko da ruwa wanda yake da abinci ya aiko da abinci wanda da biyu yake da shi ya aiko da biyu yi kokari a kullum wani ya ci abinci da lafiyar arziki muna roƙon Allah ta'ala ya shi wannan farko ka rika addu'a cikin nan ko ta ce Allah ya wuce ta addu'a to mun ne shi Allah ya bashi lafiya ya wuce ya wa arziki ya kula da ku lafiya ya ba ku a fayyuka da wata ta ci zuwa ita ma ta kawo da inda ta ce Allah ta addu'a Allah ya sa yana da gida a aljanna da ya sa ta da duniya lafiya da al'amma a waɗannan akwai da biyu na da aka kawo masu guda to Allah ya baka da sani wanda suka kawo da biyu waɗannan kuɗaɗen da muke ji a cewa da ta kawo naira ɗari biyar ko dubu ɗaya ko naira talatin idan Allah ya kawai da rayuwar nan gaba yariyar za ku zo wallahi yariyar za ku wannan ta kawo naira dubu goma ne baban kasuwa za ku ji kamar cewa da kasuwar da ta kawo naira goma ne wata kasuwa idan kuna tsaron kasuwa kamar da kuma suna za mu ji ana cewa wani ya kawo kaza sai ma ne ne a cewa kuma kawai wani ya yi kawai naira biyu na ya fara da an kai wani ya kai kawai naira biyar wanda ya tashi a janna wani shan da aka ce wani ya yi kawai naira hamsin wanda sai Allah goma wallahi yana shi har wanda muka kai wata babban da ya da kai har shago babban da don kuka ji ala da su mu gidan mun kiwa shago ai ma ne ce da a cikin ake cewa muna yara kanana na yi ne wajen da shirin sawo da ke ba to a lokacin kuka ba da yara a ashirin kuɗi da ɗari goma ba يروح كل أفراد فينا ضروري واحد هنا كل أفراد فينا ضروري واحد هنا كريمة جواهرة الكريمة اللي صار وكل هذا سوى في شيء يمكن يجي في نفس التجارة يعني لو كان الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى da muna godiya da Allah sannan muna godiya da ƴan uwa da suka taimaka da saka da kai musamman kwamitin da ke suna mutara a abubuwan da suna tafiya da kyau social media muna kokarin da ya ku ina su janna tourism mu da duk wanda yake ba da gudunmawa Allah ya saka shi da kai muna kare mu juna mu da da ni amfani da wannan wata yau da asibi musamman da yaya yau da asibi musamman da kawo da yau da asibi musamman da iyayen mu kuma babban abin da za mu yi da hankali shi ne Allah ya karɓa su sannan za mu addu'a na wannan aiki da muke so a cikin aikin nan hanyar ba a samu ɗaya bisa ɗari ba amma ni ina da yakini yadda na san zan mutu wallahi yadda na san Allah ya kirki da kula ina da yakinin za a aikin na kuma cikin azumin insha Allah in ba a cikin azumin nan da kuma cikin azumin da ba mu haifin da bayar wa ba da lafiya. In Allah ya sa, yi ko tsarbin yadda kamar tana jira a kira mana a shagon Muhammad ke kira kawai ruwa ya yi. Allah ya yi mana da yawa na ba na babban abin da kuma shi ne rasuwa. Allah ya ce mutum ya mali da kawai ruwa ba ya yi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال